A shirinmu na matasa da siyasa, a wannan mako ma muna nan akan batun nan na hana bara, inda a wannan mako muka samu bakoncin wani matashi ɗan gwagwarmaya kuma jakatan zaman lafiya, shugaban ƙungiyar kawar da bara movement da kuma almajiri Child Initiative Aliyu Samba. wanda ya ce watanni biyu da suka wuce sun yi gangami domin jan hankalin gwamnonin arewa akan matsalolin bara ga kuma yadda hiranmu ta kasance da shi. To ka ce kuna fafatukan ganin an hana bara. To tuna ku fara wannan tafiya wani irin barazana kuke fuskanta? Eh farko mun samu abin da ake cewa misconception rashin fahimta. Rashin fahimta. Yawwa mutane sun kalli abin farko aka ce bara to mutanen mu musamman a nan arewa aka ce bara kai sai a ringa alakanta ta da yara kanana da ake turo su domin karatun alkur'ani suke yin bara wanda bara kuma ta riga ta girma haka idan ba kalli bara a nan bara za mu ce ta rabu kaso biyu zuwa kaso uku na farko akwai mutane masu nakasa wanda su ma suna bara akwai kuma talakawa masu wanda suke cikin tsananin talauci su ma suna bara sannan akwai tsofaffi wanda su ma suna bara to waɗannan abubuwan da duka abin da ya jawo suke baran nan idan aka tattara za a ga ba komai bane ba kunci ne na rayuwa tsanani ne to a matakin farko sai muka fara da kira ga gwamnati da ta samar da hanyoyin da za ta inganta tattalin arzikin ƙasa kuma ta inganta rayuwa al'ummarta na biyu mu kuma muka ringa amfani da wannan damar domin yin abubuwan da za su dinga jan hankalin mutane da kuma sauya musu tunani su yadda ko kuma su gamsu cewa bara ba hanya ce da ya kamata ci sun rayu a kai ba kaskanci ce kuma tozarci ce ga rayuwarsu kuma ga addininsu sannan abu na uku ah, shine ita gwamnati da take kokarin ganin cewa ta maganci tun da dama tana da wannan kudirin da ganin cewa ta maganci bara kuma akwai policies da yawa da aka tattara waɗanda gaba ɗaya rashin aiwatar da su ne ma yasa harka ta cika taɓarɓarewa to mun yi mata daga ɓangaren gwamnati mm. to mun yi amfani da wannan damar na haɗa kan al'umma don mi kira da babban murya mu kuma yi wa gwamnati kamar wani abu da za a yi kira pressure mu tirsashe ta akan lalle lalle wannan kyawawan dokoki da aka sanya domin inganta rayuwar al'umma gaba daya a yi kokarin tabbatar da su a aiwace kada su zama da ko a rubuce suke a ajiya ofis ba a aiwatar da su. Da wannan yunkurin gwamnati ta motsa akan. Eh akwai motsi da aka yi a watanni biyu baya akwai taro da aka yi na Northern Governors Forum a Kaduna. Eh. Mun yi amfani da wannan damar mun je mun yi abin da ake cewa zanga-zanga ta limana eh. peaceful demonstration a nan gidan gwamnatin ta Kaduna. Eh. Wanda gwamnonin Arewa duk suna nan to sun haɗu ne akan su tattauna matsalar tsaro to sai zama da cewa wannan fitowar da muke da gangamin da muka sai yasa iya matsalar tsaro suka tattauna bisa da suka tattauna matsalar bara wanda sati ɗaya bayan wannan muka fara ganin sauyi daga jihar Kaduna inda shi gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir Ar-Rufa'i ya fara kokarin ganin cewa dukkanin yara da ba sa makaranta ƙananan yara waɗanda ba su kai shekara goma sha biyar zuwa sha shida ba da suke yawo a titi gaba ɗaya a samar da wani abu ko kuma wani al'amari ko kuma wata doka da za ta tasasa dole dole sai an kai su makaranta kuma gwamnati za ta samar da karatun da tsarin karatun nasu kyauta domin a inganta musu rayuwa sannan kuma ta ɗauki mataki mai kyau akan baratu sannan a kwana kwanan nan wata ɗaya baya gwamnatin kano ita kanta ita ma ta ma jaddada wannan a matsayin doka cewa suna so za su maganci matsalar bara a nan kano to wannan ya zama da cewa kamar an samu natija ba kankanuwa ba abu ne da aka soma shi tsakanin mutum biyu uku shida goma ya abu ya riga ya zama kuma dukkanin arewa al'umma arewa sun karba hasashen ku kuna eh, dab da eh, kauda matsala ta insha Allah muna dab da cimma nasara akan wannan yunkuri da muke na ganin cewa gwamnati ta samar da abin da za a inganta rayuwar mutane da shi a matakin farko sannan kuma a mataki na biyu mutane sun ji a zuciyarsu cewa ba su gamsu da su dinga fitowa kan titi suna bara ba suna kaskanta kansu To Madalla, Baraka Bashir, dandalin VOA daga Kano a Najeriya.